This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Alhamis 18 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. mayakan hezbollah da ke lebanon jiya laraba sun kai hari da makami mai linzami a wani sansanin sojin da ke arewacin isra'ila shugaban amurka joe biden jiya laraba ya bayyana kwakwaran goyon bayan baiwa ukraine da isra'ila tallafin soji da agajin jin kai wa filastinawa a gaza bayan da kakakin majalisar amurka mike johnson ya ce majalisar za ta kada kuri'ar samun matsaya akan tallafin da daren ranar asabar wani babban jami'in amurka mai tattara bayanan sirri ya bayyana shakku kan karfin china na aiwatar da shirin dawo da taiwan karkashin ikonta da karfin tuwo kanin labaran duniyar kenan to hukumomi a najeriya sun yi kira ga wasu jihohi 31 da su zauna cikin shiri duba da cewa hasashen bana ya nuna cewa akwai yiwuwar yankunan su su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa ko waɗanne abubuwa ne suke taimakawa wajen haddasa matsalar ta ambaliyar ruwa? da abubuwan da suke janyo ambaliyar har yanzu ba a kawar da su ba kamar gine-gine akan bisa hanyoyin ruwa da kuma babu magudanar ruwa masu kyawu drainage da zubar da shara akan hanyoyin ruwa da sauran za mu leƙa jihar sokoton najeriya inda hukumomin lafiya ke kokarin gano wata cuta mai haddasa kumburin ciki a jihar a likitanci akwai abubuwa da an ka san suna kawo taruwa cikin jikin mutum kamar in koda tana da matsala ko zuciya ko anta to amma waɗannan mara lahiya an bincika koda su da zuciya su da kuma anta su da an ka lahiya lau har yanzu gaskiya ba a tantance mene ne kawo na shi lahiya ba sannan kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin domin iyali wanda grace alheri abdu za ta gabatar Shirin kuma zai ci gaba da yin nazari ne kan matsalar tsaro da yin garkuwa da mutane a Najeriya. To amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniyar kamar yadda muka same su. Mayakan Hezbollah da ke Lebanon jiya Laraba sun kai hari da makami mai linzami a wani sansanin soji da ke arewacin Isra'ila. wanda ya raunata sojoji goma sha hudu bisa rahotannin kafafen yada labarai shida daga cikinsu sun yi munanan raunuka hezbollah ta ce harin na zaman martani ne kan harin da isra'ila ta kai mata a ranar talata wanda ya yi sanadin mutuwar mutane uku cikinsu har da kwamandojin hezbollah na cikin gida su biyu da wani jami'in tsaro a ain bal da shehabiya tun ba yau ba ake musayar wuta ta kan iyakoki tsakanin isra'ila da hezbollah mai samun goyon bayan kawar iran hamas tun bayan da aka fara rikici a gaza cikin watan oktoba shugaban amurka joe biden jiya laraba ya bayyana kwakwaron goyon bayan baiwa ukraine da isra'ila tallafin soji da agajin jin kai wa falastinawa a gaza bayan da kakakin majalisar amurka mike johnson ya ce majalisar za ta kada kuri'ar samun matsaya akan tallafin da daren ranar asabar johnson ya jinkirta bukatar kada kuri'ar amincewa don ba da kudaden tallafi ga kasashen ƙetare inda wasu 'yan majalisa masu ra'ayin riƙau a republican suka amincewa wato suka ki amincewa da baiwa ukraine karin tallafi don kare kanta tsawon shekaru biyu tun bayan mamayar da rasha ta yi mata kana da barazanar yunkurin cire shi daga mukaminsa na kakakin majalisar har idan ya kuskura ya ci gaba da shirin kada kuri'ar What we've done here in the House is we've taken A kakakin majalisar Amurka kenan uh, Mike Johnson yake cewa abin da muka yi a majalisa yau shine mun yi nazari akan kudaden da aka ware ma majalisar dattawa don ayyuka na musamman kuma muna duba yiwuwar kada kuri'a domin samun amincewa a shi kazalika muna duba yiwuwar tabbatar da shi a matsayin doka cikin wata sanarwa Biden wanda ɗan Democrat ne ya ce Isra'ila tana fuskantar hare-haren da ba a taɓa gani ba daga Iran. Sannan Ukraine tana ci gaba da fuskantar lugudan wuta daga Rasha wanda ya ta'azzara cikin watan jiya. A wani bangaren kuma, wani babban jami'in amurka mai tattara bayanan sirri yana da shakku kan china tana da karfin aiwatar da shirin dawo da taiwan karkashin ikonta da karfin tuwo cikin wa'adin da ta ɗeba wa kanta jami'an amurka na soji da masu tattara bayanan sirri daban-daban sun bayyana karara a 'yan shekarun bayan nan cewa takardun yadda beijing take shiri ya nuna cewa shugaba xi jinping ya umarci sojojin china su kasance cikin shiri don da taiwan karkashin ikonta da karfin tuwo har idan yunkurin da tsibirin karkashin ikonta ta wata hanya daban ya ci tura sun kuma faɗa cewa dagewar da china take yi da ba a saba gani ba wajen don zamanantar da tsarin sojojinta da yunkurin faɗaɗawa duk na daga cikin shirinta na mamayar da take shirin kaiwa zuwa 2027 to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wani rahoto daga Najeriya. Yayin da cibiyar da ke hana yaɗo cututtuka a Najeriya ke gudanar da bincike kan wata cuta da ta bulla a jihar Sokoto wacce ba a gane kanta ba. Yanzu haka cutar wacce ke haddasa kumburin ciki na ci gaba da yaɗuwa a wasu sassan jihar. a yau alhamis ne dai ake sa ran babban daraktan cibiyar na ƙasa zai ziyarci jihar ta sokoto don ƙara matsakaimi ga binciken gano cutar da abin da ke kawo kamuwa da ita daga sokoto ga muhammad nasir da wannan rahoto da aiko mana. tun a watan maris da ya gabata ne aka samu bullar cutar wadda ke kawo kumburin ciki da kuma ciwon zuciya a wasu yankuna na karamar hukumar mulki ta isa da ke gabashin sokoto sai dai jami'an kiwon lafiya na yankin ba su kai rahoton bullar cutar ba sai da aka kawo wasu da suka kamu da cutar a asibitin koyarwa da jami'ar usmanu dan da ke cikin birni abin ya yi muni kwarai da gaske a ce mutum talatin da wani abu suna kwance ba mu sani ba sannan ga wasu mutane can sokoto suna kwance ba a sani ba da ni gani da ido na ne tare da cmd din mun da ya gwada mana da sauran na baka abu kai da kanu bai da kwamishinan lafiya ta jihar kenan asabe balarabe ta nuna bacin ranta a kan rashin sanar da bullar cutar inda har ta kama mutane 32 nan take daga baya dai gwamnati ta sanar da cibiyar hedakwatar hana yaɗuwar cutuka ta najeriya don ɗaukar matakin da ya kamata cibiyar da nan take ta aiko da jami'anta domin gudanar da bincike suka ɗauki samfuran abubuwa daban-daban a yankunan da cutar ta bulla domin gudanar da bincike sai dai kawo yanzu ba kai ga gano abin da ya kawo cutar ba a cewar dr nuhu aliyu dogon daji jami'i mai kula da yaduwar cutuka da annoba a jihar sokoto kumburin jiki ne wanda wanda ke samar saboda taruwar ruwa cikin cikin yara cikin marar lahiya ba yara ba akwai manya daga cikin su a likitance akwai abubuwa da an ka san suna kawo taruwar ruwa cikin jikin mutum kamar in koda tana da matsala ko zuciya ko anta to amma waɗannan marar lahiya an bincika koda su da zuciya su da kuma anta su da an ka lahiya lau so har yanzu gaskiya ba a tantance miya ne kawo na shi lahiya ba. to sai da da haka jagoran ayaran kwararri masu kawo ɗauki na cibiyar hana yaduwar cutuka ta najeriya mr tajuddini orola lokacin da yake yi wa mataimakin gwamnan jihar sokoto muhammad idris bayani akan wannan cutar ya ce tuni sun tura dukan samfurin da suka dauka a cibiyoyin gudanar da bincike a sassa daban-daban kuma suna kan aiki na binciken cutar uh, ya ce da zarar sun kammala bincike suka bayar da rahoto za a san abin da ya kawo kamuwa da wannan cutar da kuma yadda za a shawo kan magance kamuwa da ita zuwa yanzu dai cutar wadda ta bulla a karamar hukumar ta isa ta yaɗu zuwa makwabtan kananan hukumomi tasiri a cewar jami'an kula da yaduwar cutuka da annoba dr nuhu aliyu a halin yanzu dai abin da muke da cikin list din muna da mutum 196 wanda sun kamu da wannan cuta kuma bayan isa abin ya yadu ya kai ga samun birni kuma an samu daga illela yi lokacin goma uku kenan ko an samu hasarar rayuwa ba kisan da aka fara gane cuta ya zo yanzu yi eh, gaskiya an samu rashin um, rayuwa mutum bakwai an san inda wani cutar ta yi da rayuwarsu. Dr. Nuhu Aliyu ya ce yau ne ake sa ran babban darakta na cibiyar hana yaduwar cutuka ta Najeriya zai je Sokoto domin karfafa gwiwar aikin gano cutar da kuma ɗaukar matakan shawo kanta. sai dai wata matsala da masana suka ce tana addabar najeriya kan gudanar da binciken cutuka ita ce rashin isassun wuraren bincike da ake da dukkanin kayan aikin da ake bukata ga gudanar da bincike abinda suke ganin akwai bukatar kara mayar da himma domin shawo wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Makaman Rasha masu linzami sun afka arewacin birnin Chernihiv a ranar Laraba, a cewar jami'an Ukraine. harin ya kashe akalla mutane goma sha bakwai cikinsu har da yara sannan ya jikkata wasu sha shida yasheslav shows wanda shine gwamnan yankin ya ce makaman masu linzami da dama sun afka daura da tsakiyar birnin ana baiwa duk masu bukatar kulawar lafiya taimakon da suke bukata yanzu mun samar da cibiyar musayar bayanai da kuma tabbatar da cewa komai na tafiya daidai kama daga masu ayyukan ceto 'yan sandan ƙasa masu aikin lafiya masu hidindimu kan abubuwa masu mahimmanci sannan masu aikin sa kai sun iso ba tare da bata lokaci ba babban burinmu a yau shine mu kawar da baraguzai ba tare da bata lokaci ba sannan mu kammala aikin ceto za mu ci gaba da aikinmu wani editan gidan rediyon gwamnatin amurka npr a takaice wanda ya yi wani rubutu inda ya kalubalanci kamfanin inda ya kalubalanci kamfanin akan yada manufar 'yanci da yi wa jama'a adalci ya yi murabus jiya laraba ya kuma jefa wa sabuwar shugabar npr magana a sa'ad da yake ficewa Uri Balina babban edita ne a sashen kasuwancin tashar NPR ya kafa wasikar sa ta barin aiki a shafinsa na X wanda a baya aka san shi da Twitter wuni ɗaya bayan da aka bayyana cewa an dakatar da shi daga aiki tsawon kwanaki biyar bayan an same shi da laifin karya dokokin kamfanin wanda ya shafi yi wa wani ba kamfanin ba aiki ba tare da izini ba. ba zan iya aiki a wurin da sabuwar shugabar kamfanin ta ke min rashin adalci ba shugabar da ke da ɗabi'ar raba kan mutane wanda hakan ya tabbatar da matsalar ya tabbatar da matsalar da na ambata cikin rubutun da na yi abinda bradina ya rubuta kenan a cikin wasikar tasa ta barin aiki a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc cikin hasashen da ta saba fitarwa na yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa a duk shekara ma'aikatar kula da albarkatun ruwa da tsabtace muhalli a najeriya ta yi kira ga wasu kananan hukumomi 148 a jihohi 31 da su zauna cikin shirin kwana domin suna cikin yankunan da hasashen bana ya nuna mai yiwa su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu lamido abubakar sokoto ya mana daga patakwal. ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasa ta ja kunnen jihohin ƙasar nan su talatin kan mummunar ambaliyar ruwa da ka iya afkuwa a yankunan su haka kuma ma'aikatar ta ruwa ta ce ambaliyar ruwan za ta fi muni ne musamman a jihohin rivers delta da kuma jihar akwa ibon kimanin ƙauyuka 148 ne dai na waɗannan jihohi ke dakon yiwuwar fuskantar barazanar ambaliyar ruwa da daman jihohin dai sun bayyana cewa dole ne su ɗauki matakan da suka kamata domin kaucewa shiga wannan garari na ambaliyar ruwa musamman na rushe wasu gine-gine da akan yi ba bisa ka'ida ba a kan hanyoyin ruwa kusan kuma duk shekara akan samu bala'in ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na najeriya inda kuma ambaliyar ruwan dai takan haddasa hasarar dimbin rayuka ba a da bayan dukiyoyi da kuma dabbobi shugaban cibiyar kai ɗauki na bala'uka da daban-daban farfesa kibok na jami'a ahmadu bello da ke zaria ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin wannan gargadin yana zuwa ne in amfani da data da information a yiwuwan samun ruwa da yawa a wasu watanni ganin yadda abubuwan da suke janyo ambaliyan har yanzu ba a kawar da su ba kamar gine-gine akan bisa hanyoyin ruwa da kuma babu magudanar ruwa masu kyawu drainage da za su iya daukar na ruwa su kai shi teku wanda zai zauna kuma da zubar da shara akan hanyoyin ruwa da sauransu to wani abu har yanzu yana nan mafitan shine dai abun da ake yake janyo lamu a kawar da su mutane su hasara su yi hasaran asset din su dabbobin su gonakin su da amfanin gonar nasu to da an dauki matakai abin da gwamnati za ta kashe ba zai kai abin da suke kashe ba an yi ambaliyan ba amma da yake matsalar ita ce shine wanda ake ba su lura da wani abubuwan ba ai abin da ya dame su ba kenan ko dai ba abin da suka karanta ba ko san abun ba ko kuma su damu ba to shine kawai inda yana sa maganin abun shine kawai a dauki wannan matakan da aka dauka in Allah ya sa da za haka a samu raguwan wannan abun. su ma dai 'yan yankin na niger delta da ke jihohin da ambaliyar ruwan zai fi shafa ga abin da suke cewa. what happened last year within the river side is not something one can put on eyes and be looking at it like that. wannan yana cewa ne suna na bari bulu afu kuma abin da ya afku a shekarar da ta gabata ya zama darasi gare mu a yankin na niger delta kuma ya zama wajibi mu yi a hankali domin kaucewa inda gulabe suke waɗanda ka iya samun afkuwar ambaliyar ruwa haka ma ya zama wajibi mu fara barin gidajenmu tun yanzu shi kuwa wannan ya ce nema report is supposed to guide residents of flood prone areas on preparedness awareness yana cewa ne sunana eric wuke a gaskiya yanzu ya kamata hukumar ba da agajin gaggawa ta nema da ta dukufa wajen ɗaukar matakai don. domin wayar da kan jama'a da su farga dangane da wannan rahoto na mummunar ambaliyar ruwa kuma ya zama wajibi gwamnati ta fito da hanyoyi na musamman waɗanda za a sauyawa mutane wurin zama wani babban batu dai shine na yadda tallafin da aka tanada na ambaliyar ruwa ya yi ko ƙasa ko sama a sassa daban-daban na ƙasar inda ya yi batan dabo musamman tallafi na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu wanda kuma akwai bayanai da ke nuna cewa cewa tallafin na shekara ta 2012 har yanzu waɗanda suka amfana da wannan tallafin na bin bashi lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin domin iyali. Yeah! sai ka ga ɗanka ko ƴarka da wata dan ya waya kai da ka taba gani ba za ka iya tambayar ta baya aka ta samu ko ya aka samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake su. mafita shine kar a ɗauki biyasa kadai shine wurin yin kuɗi a ɗauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Burgediya Janar Sani Usman Kuka Shika da kuma Madam Tasin Digata waɗanda muka gayyata domin nazarin matsalar tsaro da ta'addaba al'ummar Najeriya. Burgediya Janar Kuka Shika ya koyi bayan matakan da Madam Tasindi ta ce al'umma na iya ɗauka da kuma gudunmuwa da za su iya badawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar ya kuma kara da cewa. Duk abubuwan da ta faɗi na ɗazu gaskiya ne sai dai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda kusan a ce an bar shiri tun rani duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu guda tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu to in sai ya kasance yanzu an zo cikin zamani iyayen ma tarbiyyar 'ya'yan ta gagare su an waye gari yau ba don komai ba saboda wasu dalilai yau sai ka ga ɗanka ko ƴakka da wata dan kareriyar waya kai da wata kaɗa ba gani ba za ka iya tambayar ta baya aka ta samu ko ya aka samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake da su to irin waɗannan abubuwan kamar yadda aka ce wannan mutumin ya zo ya gini ina ruwansu to kuma su da suka yi in dai tsakani da Allah suke ai akwai jami'ai da za su je su kai koke su ce a'a muna zargin wane da cewar da mun san cewar sana'a kaza yake alamu hankalin ko kiyashi bai kai ga arzikin da zai kai ga gini na miliyan biyar ba ko shida ko goma misali za a bincika a gani kin sani da kamar yadda ita take cewa duk da ban san shekarun ta ba da muka taso sai a waye gari a bakon mahaukaci a cikin unguwa sai watanni waɗannan galibi ba mahaukata ba ne ba cid ne na 'yan sanda har sai sun kai ga kama mai laifin ko kuma sun tabbatar da abin da ake zargi duk waɗannan abubuwa yanzu babu su to ainihin waɗannan abubuwan ba za su gyaru ba har sai mun inganta aikin ɗan sanda Eh, wato ya kake ganin wannan shawarar da ake bayarwa kai ma ka ambaci cewa tana ɗaya daga cikin shawarar da kuka bayar ko kuma kuka yi aiki a kai wannan 'yan sandan jihohin da ake ta ƙara ƙarfafawa a yanzu nan kana ganin za ta shawo kan wannan matsala kasancewa kaya sani na sani galibi akan yi amfani da ƙarfin ofis a muzanta ma waɗanda aka fi ƙarfi. ko dai ta dalilin fannin siyasa da dai sauransu wannan batun 'yan sandan nan mun kai min zanin matsayin da za mu yi amfani da kakkafa waɗannan har su zama da amfani su tasiri a wannan matsala? da wannan matsala <laughs> an ci gaba da gutsuri tsoma da sauransu amma abin da nake so ki gane a nan gurin shine wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba misali ba a dauki aikin ɗan sanda da muhimmancin da ya kamata ba ta aka kai ga haka misali in kika duba kundin tsarin mulki akwai wani tanaji baya ga police service commission da kuma ita hukumar 'yan sanda da ma'aikatar 'yan sanda akwai nigerian police council tsarin mulki ba zan iya tuna kowane sashi ba ne amma tsarin mulki ya yi tanadin haka kuma shugaban kasa shi ke jagorantar wannan kuma duk gwamnoni suna ciki baya ga wasu jami'an gwamnati ba ina tabbatar maki da cewa tun daga hijira alif eh, dubu da dari tara da cikin da tara kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar. Hmm. Idan da tana zaunawa duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibantar 'yan sanda kowa ya sani kuma ko da ma an yi hakan wato ban san yadda ma zan gudanar da shi an san matsalar nan an san maganinta ba a so a yi ne. ba don kuma ba idan kika yi la'akari da cewar yanzu misali idan aka sami matsala gwamnonin nan ba abin da za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana amma sai a kawo jami'an tsaro to akwai yanzu kamar kinga kamar kasar plato da sauransu akwai waɗannan matsalolin in za ka kawo jami'an tsaro miliyan 'yan sanda ko sojoji ba za su yi maganin wannan matsalar ba sai sai mutane ya su ya su sun ga amfanin cewar a zauna lahiya wannan dan uwan juna ne kamar yadda ta yi magana game da zancen addini da kabilanci da sauransu duk wannan fankama da ake saboda najeriya na tsaye idan ba najeriya duk wannan da suke cinka kowa ta kai farauta kwana to me zai hana maimakon mu kiyamun laili ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata saboda duk waɗannan matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku economy political da kuma social well-being na mutane tattalin arziki idan waɗannan abubuwa ba daidai suke ba to da wuya a haka misali na gaya miki kamar karamin hukuma wani bango ne wani ginshiki ne babba sai aka zo aka rushe shi matsalar da ya kamata a yi maganin ta tun tana ya karama ba za a yi ba an tura ma gwamnatin jiha ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya idan aka sami gobara ba a binciken ruwan da za a kashe wutar kamata ya a kashe wutar sannan sai a zo a yi bayani yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa ko da kana birni kana da tankatsira tsira ai kana da naka kuma ma ko da ma ka tara bayan da za ka ji wannan arzikin ba don kuma babu ma hanya mai kyau ba rocha wannan kuma ba inda za ka ji kana yi kana waiwai idan kika duba abubuwan da suke mutane wata sa'a ma abubuwan ba sa haɗuwa musamman ma in aka ce mace ce shi yasa nake cewa ba zancen magana talauci ba ce saboda idan magana talauci ina kisan mutum zai aga zama yi wajen yin arziki ko kuma ina yi mata fyaɗe zai agaza ma wajen arziki ko ko ina ta gayyara mutane zai agaza ma wajen arziki kuma har yanzu ban ga wani wanda ya ce ya sami jari ba ya ce ya bi wannan aikin ma sha a bari ya zo ya zauna ya zama mutum. A ƙarshe madam tasi me kike ji al'umma ke cewa kuma ina mafita? Mafita shine gwamnatin Najeriya ta koma da drawing board. Ina ga in aka koma ana taimakon kowa tica kara da dauki siyasa kadai shine wurin yin kuɗi. a ɗauki kowace ma'aikata ina ake fitoci ne polis ne masu asibiti ne a ɗauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa yara da ba su da abin yi a nema musu abin yi idan aka ɗauki kowane abu da muhimmanci a kawo kudin 'yan siyasa a daidaita shi da sauran jama'a to zai taimaka maimakon a ce waɗansu suna sama can waɗansu suna takama waɗansu ba su da shi. Ranka daɗe ina mafita. Wato ya kaman abin da ta faɗi gaskiya ne sai ya kasance kowane ɗan ƙasa daidai yake da juna ta fuskar shari'a. kuma duk wanda ya yi a yi mashi sannan kuma ba ga haka dole ne a inganta harkar tsaro ba don kuma ba a ƙara ma'aikata da kayan aiki abin ne ya taru yayi yawa kin ga muna da turakun gwamnati kashi uku akwai gwamnatin tarayya ta jiha da ta karamar hukuma galibin kananan hukumomin ba sa aiki ba dan komai ba an bullo da wata shegantaka cewar kananan hukumomi suna da joint account su ba sa da cin gashin kansu da ya kamata kuma duk matsalolin nan da suka taru duk wasu dajujjuka aya karamar hukuma suke idan kuma aka rage su wani gari suka hito garin mai unguwa ko garin mai gari eh, daga nan zuwa mai garin hakimi zuwa sarkin yanka karamar hukuma gwamnati to sai ya kasance duk waɗannan ayyuka ba sa aiki da yanda idan matsala ta taso za a yi maganinta. Aba mabiya alas shi ne a faɗakar da 'yan Najeriya kowa ya sani cewar shi ko ita suna da rawar da za su taka ta fuskar tsaro. Sannan kuma baya ga wannan su kansu jami'an tsaron a inganta su. Sannan ko in baya ga an yi haka a inganta rayuwar al'umma saboda mutane suna cikin wani mawuyacin hali. Domin idan har ciki bai ɗauka ba da wuya za ka zo kana magana wai ka taimaka ma wani ko wata so saboda haka wannan kenan na biyu su kansu waɗanda haƙƙi ne ya wuyan wuyansu da su kula da rayukan jama'a da da su su yi aikin nan tsakani da Allah sannan kuma a inganta duk wani wanda ya dabi a yi mashi. Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu da fatar masu ruwa da tsaki sun amfana da waɗannan bayanai. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Birgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka da sun diga ta da suka bakunci shirin sai kuma dadi balawi da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa masu iya magana suka ce zama da mai turare ya fi zama da makeri ko bai baka turare ka shafa ba ka ji kanshi amma makeri ko bai cuce ka ba tartsatsin wuta ya cuce ka kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗi. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. A takaice mayakan hezbollah da ke lebanon jiya laraba sun kai hari da makami mai linzami a wani sansanin soji da ke arewacin isra'ila wanda ya raunata sojoji sha hudu bisa rahotannin kafafen yada labarai Hezbollah ta ce harin na zaman martani ne kan harin da Isra'ila ta kai mata a ranar Talata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane uku cikinsa har da kwamandojin Hezbollah na cikin gida su biyu da wani jami'an tsaro a Ain Bal da Shihabiya. Tun ba yau ba ake musayar wuta ta kan iyakoki tsakanin Isra'ila da Hezbollah mai samun goyon bayan kawar Iran Hamas tun bayan da aka fara rikici a Gaza a cikin watan Oktoba. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya bayyana kwakwaron goyon bayan baiwa ukraine da isra'ila tallafin soji da agajin jin wa filastinawa a gaza bayan da kakakin majalisar amurka mike johnson ya ce majalisar za ta kada kuri'ar samun matsaya a kan tallafin da daren ranar asabar johnson ya jinkirta bukatar kada kuri'ar amincewa don ba da kudaden tallafi ga kasashen ƙetare inda wasu 'yan majalisa masu ra'ayin rikau a republican suka ƙi amincewa da baiwa ukraine ta ƙarin tallafi don kare kanta tsawon shekaru biyu tun bayan mamayar da rasha ta yi mata kana da barazanar yunkurin cire shi daga mukaminsa na kakakin majalisar har idan ya kuskura ya ci gaba da shirin kada kuri'ar a wani bangaren kuma wani babban jami'in amurka mai tattara bayanan sirri yana da shakku kan china tana da karfin aiwatar da shirin dawo da taiwan karkashin ikonta da karfin tuwo cikin wa'adin da ta ɗeba wa kanta jami'an amurka na soji da na masu tattara bayanan sirri daban-daban sun bayyana karara a 'yan shekarun bayan nan cewa takardun yadda beijing take shiri ya nuna cewa shugaba xi jinping ya umarci sojojin china su kasance cikin shiri don mai da taiwan karkashin ikonta da karfin tuwo har idan yunkurin da tsibirin karkashin ikonta ta wata hanyar daban ya ci tura masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi bakwai kenan agogon ghana za ku ji maimacin wannan shirin idan allah kai mu kada manta muna nan a yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na facebook twitter instagram har da ma youtube yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatarwa da dadi balawai da haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu yau ni mahmud lalo nake cewa auna lafiya